بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yau 27 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1434 wannan rana ta yi daidai da biyar ga watan takwas na shekara ta 2013 ta miladiya za mu tashi aya ta hamsin da tara a cikin suratul anfal insha Allah kuma wannan karatu namu shine zai zama daga shi sai na karshe gobe insha Allah za mu sa aya akan karatunmu na tafsiri a wannan shekara na a wannan Ramadan din wannan shekara sai Allah ya kai mu kuma mu a akan nan muna fata mu karasa wannan sura ta al-anfal a gobe insha Allah a tambayoyin da suka zo don Allah ina neman hukuncin wanda zai saya wa mutum mashin a daidaita sahu a kan kuɗi dubu ɗari hudu ya kuma ba shi haya a kan kuɗi a ɗari takwas da arba'in wai ya tara masa a wata goma sha hudu kullum dubu biyu wata dubu sittin don Allah hakan ya halatta a addinance a wannan wannan yana da tafsir idan ka ɗauke shi akan cewar ka ba shi haya ne kullum eh haya purchase oh ya, kuma ba shi ya kuma ba shi haya purchase purchase eh to eh, <laughs> Eh, wato shine haya purchase kenan ah, wato wannan yana da tafsili ah, idan ya ba shi haya a matsayin mashin nasa ne kullum zai rinka kawo masa dubu biyu a ah, iyakacin wata goma sha hudu kamar inda suka yarjejeniya da shi wanda idan ya gama biyan idan ya gama biyan kudin hayan in ya so sai ya ce ya bar masa mashin da to wannan shi ne al’ijara wa ko alijara almuntahiya al-muntahiya wani ya daga cikin sababbin mu'amala da malamai suka yi istintaji cewa ya halatta to kaga a cikin wannan mashin din nan nasa ne shi wanda mai wanda ya sai mashin din nasa ne idan da za a yi haɗari wannan shi zai ɗauki wannan asarar idan wani babban gyara ne kamar inji ya buga za a gyara inji ko za a canza inji wannan nasa ne amma ɗan ƙananan gyara kamar faci kamar juyan bakin mai wannan duk yana kan shi direban zai iya yin wannan zai iya sanya hatta babban gyaran ma akan direban amma direban zai bi shi bashi akan cewa shi zai biya daga cikin abin da ake samu sai ya rage daga cikin abin da ake bashi wannan ta halatta wannan mu'amala ce wadda yake ta ya halatta kuma yana ɗaya daga cikin uslubi na kasuwanci da bankunan musulunci suke yi wanda wanda fatoyin malamai ya jaza musu fatawan majma' al islami a bazan rike na wace shekara ba sun yi fatawa akan wannan al'ijara almuntahiya al-muntahiya bit bayan tattaunawa masu yawa daga malamai suka ce ya halatta ai wannan a bayar da abin haya idan an gama hayar in ya so mai hayar ya ce zan sayar maka da wannan mashin din amma abin da za ka biya ni ya zamanto wani abu ne wanda dai dan dai ka a ce ba a yi ciniki ba bai taka kara ya karya ba tunda ya mayar da kuɗin sa haddari ba a wajen haya da yake bayarwa ko kuma idan aka kare ya ce idan aka kare na baka saboda haka a tun a farko za a yi jam'i kenan tsakanin haya da kyauta wanda yake ma haɗa ciniki na haya da kuma mu'amala ta kyauta ya halatta a cikin shari'a domin ba su ci karo da juna ba a ko kuma ya ce masa wato ya bashi haya a idan ya gama wannan wata goma sha hudu to sai a yi ma wannan mashin ɗin kima a kasuwa kimarsa nawa ce yanzu abin da ya kama na kima sai ce to zan sayar mata na sayar maka ka mallake shi to wannan duk hanya ce na yadda maimakon bankuna za su yi haya purchase da ake wanda yake mu'amala ce ta riba za su yi mu'amala wadda ke ta dace da shari'a wata fuskar mu'amalar da za su yi shine su cinikin murabaha yanzu kamar shi wannan mashin ɗin kaga dubu ɗari hudu yake a wajensa amma ƙarshe abin da zai samu dubu ɗari takwas da arba'in har ya ninka har ya ninka to zai iya cewa haka ɗin ya ce ga wannan mashin ɗin na sayar maka a dubu ɗari takwas da arba'in ni a wajena a dubu ɗari hudu yake amma za ka biya ni cikin wata goma sha hudu amma mashin naka ne so da ka duk abin da ya faru kai kai za ka ɗauki nauyi to a lokacin nan kuma ka ga tsakaninka da shi bashi don haka idan ya jinkiri bai biya ka a cikin wata goma sha hudu ba baka da ikon ka ce za ka ƙara masa ka ce barin ƙara maka wata goma barin ƙara maka wata biyu amma za ka ƙara mun abin da zai kamata maimakon ka biya ni dubu ɗari takwas da arba'in dubu ɗari tara za ka biya ni wannan sai ya zama to ƙarin riba ne domin a maimakon ajali ne to yawanci bankunan musulunci sun fi zaben na farko ɗin nan yawancin mu'amalar saboda akwai maslaha a ciki cewa za su mallaki abin a hannunsu shi ko wannan ka riga ka bashi ya zama to tsakaninka da shi sai bashi saboda haka in ba ka karbi jingina bane a wajensa wadda ka rike baka da abin da zaka dogara da shi idan bai biya ka bashin ka ba to ko da yake wanci in an yi irin wannan mu'amalar in babu wato sanayya da aminci akan sharɗanta kan cewa a kawo jingina ko mutum ba da jinginar gona ko fili ko gida ko kuma jinginar wani mai ko kuma kafala garanti din wani wanda yake zai iya biya idan ya samu aka samu rashin biya amma dan game da yadda bashin aka rubanya shi yawa haka wannan ciniki ne in ka yadda shi kenan in baka yadda ba sai ka kyale masa kayansa shi kuma in bai samu wanda zai bashi a haka ba dole ai zai rage farashi dole zai rage ya hukuncin zakka ya hukuncin zakka yake game da kuɗin ɗan kwangila wanda ya yi aikin amma ba a biya shi ba shin zai fitar wa duk lissafin kuɗinsa har wanda yake bi bashin kwangila a wanda yake bin bashi idan aka biya shi akwai fatoyi da dama na malamai amma abinda yake a abin yake a matabar malik rahmatullahi alai shine wanda yake bin bashi idan aka biya shi bashi komai dadewar da yi komai shekarun da zai zai fitar masa zakani na shekara ɗaya ko ba sa tafsili a duba a gani bashin nan ana da ikon a biya ba a biya ba ko ko ba a da ikon a biya ne ba a biya ba kowane irin bashi ne ko da lokacin yayi ko lokacin bai yi ba in dai ba a dawo maka da kuɗin ba baka mallake su ba kenan mulkin ka ga wannan kuɗi mulki ne ba hakiki ba ba mulki ne cikakke ba sai sun shigo hannun kai kake da mulki cikakke akan kuɗin da haka sai lokacin da aka biya ka wannan kuɗin kwangilan sannan zaka fitar da zakka kuma ta shekara daya zaka fitar idan kuwa abin bai kai shekara ba daga lokacin da ka fitar da zakkarka to shikenan sai ka jira shekarar da kake fitar da zakka sai ka sai ka hada tare da ka ka fitar da su ga baki ɗaya sannan neman addu'a sa cikin addu'a Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi amin Allah ya biya maka bukatunka na alkhairi mu dukkan mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi duk wanda suke wasiya kan ai musu addu'a da wanda ƴan uwansu ko mahaifansu suke kwance ba su da lafiya da wanda ƴan uwansu suke fatan Allah ya shirye su zuwa ga addinin musulunci ya jefa hasken musulunci a cikin zukatansu duk muna addu'a a wannan wata mai albarka a wannan majalisi mai albarka na karatun alkur'ani muna tawassuli da abin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya na saukar mala'iku da saukar sakina a cikin majalisi irin wannan Allah maɗaukakin sarki ya amsa mana addu'o'in mu baki ɗaya ya biya mana da duk ‘yan uwan namu waɗannan bukatu namu ga baki ɗaya sannan wannan shi ma ya ce addu'a nake so a taimaka mana a kan garinmu bama bama yana cikin matsala mun rabu da iyayenmu gari-gari yan uwa musulmi a taimaka a yi mana addu'a Allah ya yi muku wannan hali da kuke ciki kuma Allah ya sani muna yi muku addu'a fi sirri wal alaniya a koye da kuma a bayyane da ku da dukkan sauran yan uwa wanda suke cikin wannan nahiya nahiyan wato a hukumo kananan hukumomi da birane na garin na jihar Borno da jihar Yobe da kuma sassa na jihar Adamawa kan abin da suka shiga na tashin hankali da tsanani da rashin abinci da rashin kwanciyar hankali da kashe-kashe da ake yi kusan kowane gida zaka je zaka ga imma an kashe musu wa imma kuma wani ya bata ba a sani ba ko yana da ko ba shi da rai muna addu'a Allah madaukakin sarki ya yaye mai yan uwan musulmi wannan sanani Allah madaukakin sarki ya so ya kawo musu dauki ya kawo musu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya tabbatar musu da aminci ya azurta su daga cikin talaucin da suke ciki ya yaye musu hali da suke ciki na yunwa da tsanani da rashin kwanciyar hankali Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون Allah ya ce wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu kada wani mai tsammani ya tsammaci cewa waɗanda suka kafurta sun tsere wato sun tsere daga wato irin azabar da ta faru ga waɗansu ga sauran kafirai ta faɗa gare su innahum la yu'jizun su ma su ba masu gagara bane wato ba masu gagara Allah bane akwai kira'a biyu a wannan ayar kira'a ta farko ita ce wannan wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu kamar ita ce kira'ar Hafs da Ibn Amir Ash-Shami da Hamza kira'ar sauran qurra'u kuwa wanda yake ita ce ma'anarta yawanci mutane suke fassara ayar da ita shine wala tahsabanna alladhina kafaru sabaqu kada ka kada ka taba tsammanin cewa kafirai sun tsira kada ka taba tsammanin cewa kafirai sun tsira amma a kira'ar wala yahsabanna alladhina kafaru akwai takdiri shi yasa ake takdirin alfa'il cewa an shafe fa'ilin waɗansu kuma su mayar da fa'ilin ya zuwa ga wato kafirai waɗanda suka warware amana wanda Allah ta'ala yake cewa inna sharra dawabi inda Allah alladhina kafaru fa hum la yu'minun alladhina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun wa la yahsabanna to waɗannan masu wannan sifa waɗanda suke warware alƙawarinsu su da Allah kada su taɓa tsammanin cewa kafirai sun tsira sun tsere ma Allah wannan shi ne ake yi da takdiri ai wala yahsabanna hasibun ka kafaru sabaku idan ku a kira'ar ta ce wadda ke tace an sauran ƙura'u, baki ɗayansu wala wala tahsabanna ya rasulallah, kada ka taɓa tsammanin kafirai sun tsira to ala kilal wannan ayar tana nuna cewa kada wani ya taba tsammanin cewa dan kafirai sun ci gaba da jujjuyawa a bayan ƙasa ba wa yana nufin sun gagara Allah ne sun tsere kada ka taba tsammanin sun tsere wato Allah madaukakin sarki ya ambaci al'adarsa tare da kafirai cewa kamar yadda ya samu kafiran nan a wajen yakin badar to haka al'adar Allah take tare da wanda sai kafirta ayoyinsa su ne fir'auna da wanda suka zo bayansa ka da bi ali fir'auna wallazina min qablihi to kaga anan su sauran waɗanda suka tsira daga cikin quraishu wanda ba a kashe su ba sai su je su ce to ai a gashi mu mun tsira saboda haka za mu ci gaba da shiri domin mu je mu ɗauki fansa ga 'yan uwanmu haka kuma sauran kafirai waɗanda suka yi alkawari da annabi sallallahu alaihi wasallam suke tunanin warware alkawarinsu ko ma har sun fara ɗaukan matakai na warware alkawarinsu su ne yahudawa na madina sai su ma su rinka tunanin kan cewa sun tsira me yasa suna ganin kan cewar quraishu ai ba gwanaye bane wajen yaki kamar yadda banu nazir suka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sun dawo bayan ya dawo daga yakin badar suka ce kada ka tsauka dan ka je kai yaki da mutane waɗanda suke shigege a sha'anin harkar yaki ba su san yaki ba ba su jarraba yaki ba ka samu nasara a kansu duk da kuna ganin ba ku da yawa in da mu ne kai yaki zaka san su waye mayaka haka suka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu shiru to wannan ayar ta kunshi ansa ga irin waɗannan kada waɗannan kafirai su ɗauka sun tsere ma Allah sun gagara Allah Allah ya ce innahum la yu'jizun su ba masu gagara bane ba a faɗi cewa ba wa za su gagara ba saboda an sani suna tsammanin za su gagara Allah to su ba masu gagara Allah bane sai aka yi ma ba sai an faɗi kan cewa wane ne wanda suke tsammanin za su gagara ba Allah ya kore kan cewa ba za su gagara Allah ba domin Allah maɗaukakin sarki a can ya ce wallahu bima ya'maluna muhit Allah mai kewaye wa sani ne da abin da suke aikatawa saboda haka duk abin da za su yi suna cikin ikonsa da saninsa wannan narko ne da ban tsoro ban tsoro ne Allah madaukakin ba su Allah madaukakin sarki yana yana ba da tsoro yana ba ma kafirai tsoron rukunsa kan cewa kada su ga kan cewa yanzu wato sun tsira su ɗauka kan cewa sun sha kenan su ba za su gagar Allah ba inda suka tsaya a cikin kafirci domin sunnar Allah da ya ce ka da bi ali fir'auna wal ladina min qablihim kamar inda ta samu su waɗanda aka kashe wajen yakin badar su ma za ta same su abu ne na lokaci saboda komai akwai ajalinsa a wajen Allah dukkan irin kawazucinka da dukkan irin yadda kake so ka gaji ka nuna kan cewar ka gagara Allah ba za ka sa tsarin Allah ya canza sai ajalin ya zo sannan abin zai faru kuma duk yadda muminai su ma suke so su ga aya su huce haushi akan wannan abin ba za su gaggauta abin da Allah maɗaukakin sarki bai gaggauta shi ba saboda Allah shine wanda yake komai a wajensa yana da ajali amma muminai Allah ya gaya musu da irin waɗannan aya domin su san kan cewar alkawarin Allah gaskiya ne kafirai ba za su gagar Allah ba sannan Allah ya ce wa iddu lahum mastata'tu ku yi musu tanadin ku yi musu tanadi wato iya kunku min kuwatin tanadin abin da kuke da shi na yin wato na karfi wa min ribaqil hayl da kuma na wato daure dawaki turhibuna bihi aduwallah da kuke tsoratar da da za ku rinka tsoratar da makiyan Allah da wannan tanadin da kuka yi wa aduwakum da kuma makiyanku wa akharina min dunihim da kuma waɗansu waɗanda ba su ba la ta'lamunahum ba ku ba fa sanin su Allahu ya'lamuhum Allah yana sanar da su wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillahi yuwaffa ilaykum wa antum la tublamu abinda duk kuka ciyar na wani abu a tafarkin Allah wato domin taimakon addinin Allah yuwaffa ilaikum za a cika muku ladansa wa antum la tublamun alhali ku ba a zalunta ku da komai wannan ayar wato yadda daular musulmi ya kamata ta kasance wajen tanadi domin tabbatar da karfinta domin kada wato domin musulmi su zamanto kowace cikin shiri wannan umarni ne ga daular musulmi Allah ta'ala ya ce ku musulmi ku yi musu wannan tanadi yayin da aka fuskantar da umarnin gare su ana nufin wanda zai tsaya a tabbatar an yi wannan shine waliyul am shugaban musulmi sarkin musulmi ya tabbatar cewa musulmi sun yi tanadi gwargwadon iko na ƙarfi me ya ƙarfin annabi sallallahu alaihi wasallam ya farsara shi a cikin sahih muslim yace ala innal quwwatar rami ala innal quwwatar rami ala innal quwwatar rami karfin da Allah ya ce ai tanadi shine harbi ya faɗa haka har sau uku dan haka har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya iya harbi sannan ya bari har ya manta shi wato wannan yana daga cikin laifi dan haka umarni ne da Allah ta'ala ya ce musulmi su tara karfin soja daular musulmi dole ne ta zamanto mai karfin soja menene hikimar na abu kuma guda biyu aka ambata aka ce kuwa wannan ya haɗa dukkan nau'i na karfi dukkan abin da zai tabbatar da karfi batan harbi ba wai ya nuna kan cewa shine iyakar karfi ba a'a a cikin abin da yake tabbatar ma da wato daula karfi na yaki shine karfin kayan harbi an ambace shi ne domin a ambatan su da zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya kore dukkan sauran abu na karfi ba yana daga cikin karfi karfin jiki musulmi bai kamata su zamanto lakwabba ba za su iya kai hari ba gudu ma ba za su iya yi ballan suna su kai hari kamar yadda bayan jafar Allah ya ji kanzu yake cewa yake cewa mu yanzu ma sai ka ga musulmi yadda za mu tanadin da an kawo mana hari Yadda za mu gudu ma waɗansu gudun ma ba zai iya yi wa ballan a ce ka tsaya kamar yadda hari saboda lalacewa to bai kamata Allah ya ce ma musulmi ka ga yayin wannan fardu kifaya ne farilla ce ta wajibi da dan haɗe al'umma gabaki da yayin da musulmi suka zamanto daula dole daula su ta zamanto wato a shirye take cikin ƙarfi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito yana yin sukuwa akan doki su yana yin tsere akan doki yayi sukuwa akan dawaki waɗanda aka tanade su dan tsere daga saniyatul wada har zuwa ga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka san madina saniyatul wada shine wani waje da ake ce masa mafrushatul amir a hanyar da take zuwa daga harami wanda za ta kai ka jami'a islamiyya wajen kilomita biyar ne dawaki da aka tanade su domin yaƙi wato domin sukuwa ya yi sukuwa a kai wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo masa doki ba ko sirri haka ya haushi lokacin da aka ji wata da aka ji wata ƙara a Madina ya hau kan wannan dokin daga shi sai linzami kawai ya je ya duba wajen garin madina ya dawo ya ce lan kada ku ji tsoro babu komai sannan ya ce inna wajadna hu bahra mun samu wannan dokin sai ka ce teku wajen karfi haka zalika ya yi kuma yi sukuwa kan dawaki wanda bai musu wannan tanadin ba daga daga saniyatul wada zuwa masjid bani zuraiq masjid bani zuraiq shine wanda yake a farkon wajen sai kenan ana a bai kai masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam bai fi kamar kilomita uku ba wanda a cikin wannan tseren da aka yi har ibnu umar yace shi ma ya kasance a ciki kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsere hatta akan taguwa ma yana yi taguwar sa ma yana shirya ta da tsere wata ran akwai taguwar akwai wata taguwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam da ba a tsere mata wajen tsere wajen wajen sukuwa sai wani balaraban daji ya zo da rakuminsa aka yi tsere sai balaraban daji ya tsere ma taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam hankalin sahabbai ya tashi ga wani bako ya zo daga ƙauye ba san kowaye ba ya tsere mai taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwantar da hankalinku haqqun ala Allah Allah ya rtafi a shay'an min shay'un min ad-dunya illa ba'ahu Allah haƙƙi ne a wajen Allah babu wani abu da zai ɗaukaka na duniya sai Allah ya kaskantar da shi a ce kullun ita ce ta farko kullun ita ce ta farko sai Allah ya nuna mata karshen ta duniya haka take kullun kana tsammanin kai kai ne a sama to wata sai Allah ya nuna maka karshen a shahid anan wajen wannan din yana daga cikin tanadi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wato ya kasance yana yi da shiri zamantowa cikin shirin yaki yadda zai zamanto mutum yana da karfin jiki kuma yana da karfin mayakan yana da karfin makami na yaki yana da kayan yaki wanda zai yakin tare da su aka ambaci guda biyu an aka ce min quwwatin wa min ribatil khayl da kuma daurewar wato dawaki wato daukan dawaki waɗanda za a tsare su domin jihadi daga nan ne aka samu al-arbita ribat wato garuruwa waɗanda suke a gefen teku wanda koyaushe ya kamata a samu sansanin musulmi a wajen to in aka yi wannan sansanin yawanci zaka ga wato akwai ingarmammun dawaki wato dawaki horarru waɗanda ake za a iya amfani da su wajen yaƙi wajen kuma su gudu su dawo domin su haɗu da wata rundunar ta musulmi su sake kai ɗauki suna tsayawa a gaba ta al'ummar musulmi ta daular musulmi inda za a iya kawo musulmi hari waɗanda suke zama a cikin nan wajen su ne aka ce idan sun mutu aljanna kawai za su shiga su ne masu yin ribab kenan ribab fi eh, eh, eh, ribab yawmin fi sabilillahi khairun min ad-dunya wa ma fiha tsayawa ka yi ni ɗaya a nan wajen ya fi duniya da abin da ke cikinta to Allah ta'ala ya kwadaitar da musulmi a ya umarci musulmi wannan umarni ne wal amru yaqtadi al wujub yana nuna wajabci da haka yayin da musulmi suka sake daular musulmi ta yi sake wajen tanadin kayan yaki da tabbatar da wato ingancin jiki da lafiya a cikin musulmi mayaka a cikin musulmi wanda suke sune mayaka ba sojoji ne kawai suke yaki a addinin musulunci ba in a cikin daular musulmi kowa mayaki ne kowa mayaki ne amma abin da ya zo ya faru a cikin daular Usmaniya daga baya na ce an yi an yi waɗannan su ne mayaka kawai sojoji sauran mutane kuma su tsaya sai dai a kare su kuma wanda yake shine yanzu tsarin da ake ciki yanzu akwai sojoji sauran mutane kuma kawai suna zaune sai dai sojoji su kare su wannan ba shine tsarin musulunci ba kamar yadda Imam Nawawi ya tambihi akan wannan daular musulmi kowa wato yana da tanadi na soja yanzu baka gani kasar Isra'ila kowa sai kowa a Isra'ila sai ya je yayi sai ya je yayi hidimar soja an koya masa yaki yawanci yaƙe-yaƙen Isra'ila da ake koyawa wa'annan reservist din ake zubawa waɗanda yake suna zaune yan gari ne ma'aikata amma dole sai sun je sun yi shekaru suna hidimar soja kowa a garin Isra'ila haka yake kowa sun sa masa banda balarabe banda larabawa larabawa da yake akwai kun san akwai larabawa yan Isra'ila banda su su ba sa yin wannan saboda ba a da amince su amma rules. yan duruz yan addinin duruz kenan kun san wanda za ku san cewa ba musulmi bane yahudawa sun yarda da su suna shiga cikin sojan isra'ila ana musu wannan hidimar duruz wata firka ce da suke da awar musulunci amma ba sa sallah ba su da annabi sallallahu alaihi wasallam ba da dai kuma abubuwa waɗanda yake sun har hado daga cikin addinin yahudanci da addinin ƙarya suka harada suka ce shine addinin su da kuma abubuwa na addinin musulunci to a shahid a nan wajen daular musulmi Allah ya sanya tanadi domin yaƙi wato farbu kifaya ne kuma Allah ta'ala ya ce turhibuna bihi Allah. hikimar yin wannan wannan shine wato hikimar yin wannan tanadin domin ku jefa razani ku tsoratar da makiyan Allah ku da wannan tanadi naku domin in suka san cewa a shirye kuke to za su ba za su ba za su kawo muku hari ba akwai sunan da suke akwai sunan da suke faɗansa a cikin soja irin wannan abin wato ba wai yaƙi za ka yi ba kai tanadi wanda zai sa abokin gaba ya ga abokin gaba ya zama kan cewa a yana jin tsoron ya ce zai kawo harin zai kawo hari gare ka koda baka amfani da kayan yakin ba amma ka zamanto ya san cewa kana da kaza kana da kaza kana da kaza yanzu kamar yadda dauloli yanzu suke kokari kamar yadda daula take kokari su samu makaman suke so su kokari su samu makaman nuclear. ba wai dan su yi amfani da shi ba dan su jefa razani kada a taba su domin in aka taba su an san cewar komai zai iya faruwa tunda suna da wannan makamai na kare dangi saboda haka ba wai wani lokaci ba ana amfani da su ba ana samun su bane dan a amfani da su a'a dan a tabbatar da karfi to kaga Allah tun ya gaya ma daular musulmi ku zamanto haka kuna cikin shiri na karfin soja wanda za ku je farazani a cikin zukatan makiya Allah sai Allah ya fara da su su ayi makiya Allah makiya addinin Allah duk wanda ku yake kin addinin Allah makiyan mabiya addinin Allah shi yasa yace adu wallahi wa aduwakum kuma makiyan ku saboda sun ki Allah dole ku suki musulmi duk wanda yake Allah dole yake masu bin addinin Allah sannan yace waɗannan ya hada mushrikai da yahudawa jinsin su guda uku ga baki daya kabilun su wanda adawar su ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta bayyana saboda adawar su ga addinin Allah wa akharina min dunihim da waɗansu waɗanda suke ba su ba ba mushrikai ba ba kuma yahudawa ba to anan malamai sai suka ce su wane ne waɗannan amma alkur'ani cikin hikimarsa sai yayi shiru domin ka ɗauka kowa wanda yake ba waɗannan ba zai shiga ciki saboda haka Rum da Farisa sun shiga ciki wanda ku ba ku san su ba amma Allah ya san su dan a lokacin nan ba a san ma cewa adawa za ta kai gare su ba don farkon musulunci adawar da Yahudawa adawar da mushrikan Quraish ne da Yahudawa kawai Rum da Farisa daga baya ne daga cikin waɗanda wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum akwai munafikai munafikai wanda sau da yawa ma alkurani yana sifanta su da wannan sifar ba ku san su ba amma Allah ya san su wa min ahli almadinati wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiquna wa min ahli almadinati maradu ala an-nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum daga ciki wa'anda daga cikin wa'anda suke kewaye da ku yan ƙauye a kewaye da Madina akwai munafikai daga cikin mutanen Madina ma akwai munafikai sun kangare a cikin munafunci ba ku san su ba mu muka san su inji Allah ba kwa sanin su mu ne muke mu ne muke sanin su to kaga wannan ya wato hatta su ma munafikai abin da zai jefa razani a cikin zuciyarsu kenan idan suna ganin karfin soja in suna ganin musulmi kullum a cikin shiri suke amma yayin da aka zamanto ba a cikin shiri shikenan sai ya zamanto mun zamanto kumfa kun kumfar ku. kamar yadda yanzu muke babu da daula ta musulunci wadda za ta tsaya ta tabbatar da wannan umarni na Allah jalla wa'ala babu da wannan tanadin saboda haka muka zamanto kun fa kamar kun farce ku kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a idan akhaftum bi aznabil baqar yayin idan kuka yi ruko da wato jelar shanu wato kuka mai da hankali akan noma da neman duniya wa taraktumul jihada fi sabilillah kuma kuka bar jihadi a tafarkin Allah ba kwa masa tanadi ba kwa yin sa sallallahu alaikum zulla Allah zai sallata kaskanci akan ku la yanza'ahu minkum hatta tarji'u ila dinikum ba zai cire wannan kaskanci ba sai kun dawo zuwa ga koyarwa addinin ku shi yasa yanzu din kaga musulmi ba shi da kima yanzu aka taba dan America guda daya duniya sai ta tashi aka an kashe dan America guda daya amma musulmi nawa ne ake kashewa kullun kaji an kashe musulmi a ɗaruruwa a iraq a pakistan a misra a syria a nan ma cikin nan najeriya kullum haka za ka yi ta ji yau an kashe mutum kaza yau an kashe mutum kaza duk domin me wannan yake tabbata saboda mun zamanto gusa'un ka gusa sai mun zamanto kamar wato tamkar wato kun ku shine Allah madaukakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi Allah maɗaukakin sarki zai cire muku kwarjinin da kuke da shi a wajen abokan gabanku a ya sallada muku kaskanci da ba zai cire muku shi ba har sai kun dawo ya zuwa ga addininku Allah ta'ala sannan ya ƙara ayar da cewa abinda duk kuka batar a tafarkin Allah abinda duk kuka batar da shi wato a tafarkin Allah ma ma'ana domin taimakon addinin Allah Allah zai cika muku ladansa ba za a cuce ku da komai ba a cikin wannan akwai faɗaitarwa kan infaki a tafarkin Allah domin wannan tanadin yin tanadi domin a tabbatar da ƙarfi ga daular musulmi ba zai yiwu ba sai da kuɗi ba zai yiwu ba sai da kuɗi sai da kuɗi za a sai kayan kayan harbi sai da kuɗi za a sai dawaki sai da kuɗi za a rinka kula da su daura doki yana da muhimmanci shi yasa ma a shari'a ta yadda da cewa za a iya yin wakafin doki mutum ya bayar da dokinsa ya ce ya mai da shi wakafi fi sabilillah ba za a sayar da shi ba ba za a ci gadansa ba domin kawai yaƙi a tafarkin Allah kamar yadda Khalid ibn al-Walid yayi yace innakum tadlimuna Khalida innahu ihtaba innahu ihtabasa wa wata riwayar habasa adra'ahu wa atadahu fi sabilillah Khalid ya tsare ya mayar da shi wakafi ya mayar da wato adra wato adru'ahu silkensa wa atadahu shine wato dawakinsa ya mayar da su wakafi fi sabilillah dan haka dukkan shi yasa aka kwadaitar kan kasarwa domin wani daga cikin sadaka akwai wanda yake ba za su iya zuwa su yaki ba to sai kayan yakin su mai da shi wakafi fi sabilillah su fitar da kuɗi daga cikin abin da suke da shi domin a taimaka ma daula ta samu ƙarfin yakin da za ta tsare al'umma ta tsare mutuncin addini to wanda duk yayi wannan Allah madaukakin sarki zai cika masa ladansa wannan kuɗaitarwa ne kan infaki saboda haka sadaka ana yi domin fi sabilillahi kun ga yana daga cikin abin da ake bayarwa na zakka ma fi sabilillahi domin tanadin jihadi da kuma sadaka ta sunna da kuma sadaka ta sadakatun jariya ita ce wakafi mutum kai tun jariya domin hidimar jihadi to amma wannan fa duk ana magana jihadi da Allah madaukakin sarki ya kallafa ma daula ba waɗansu ƙungiya su zo su ce jihadi suke yi ba ƙungiya ba ta jihadi ƙungiya ba ta jihadi shehu usmanu lokacin da yake kira ya zuwa ga Allah duk tsawon abin da aka rinƙai musu ba su ce jihadi suke ba ya dai ce sunna ne mutum ya zama yana da makami amma lokacin da ya ce su hijira saboda an matsa musu lamba sarakunan haɗa sun matsa musu lamba da suka tashi suka yi hijira sai ce to dole ku kare kanku ba zai yi ku kare kanku ba sai da jihadi ko ba a jihadi sai da shugaba saboda haka ku zaɓi ɗaya daga cikin waɗannan ya tura ya ce ko aliyu je ko shehu abdullahi a zaɓi ɗaya daga cikin su a yi masa mubaya ya zamanto amir shehu abdullahi ya zaɓi ya masa mubaya ya ce kai ne amirul mu'mini kenan ko musulmi suka bi aka rinka masa mubaya'a saboda yawa ma sai ce idan mutane sun zo maimakon a sa hannu shi sai ake yin jinjina wannan jinjinar da ake yi rakuna asali ai mubaya'a ce ga shehu in suka zo sai ya daga hannu nayi muku mubaya'a kenan a ce haka rike hannun da ake wato in suka zo suka yi haka wato muna kan shika-shikan musulunci guda biyar to da haka ne aka da haka ne dukkan shari'o'i na jihadi suka zo domin yanzu an samu jama'a an samu daula ta musulunci da amirul mu'mini amma ƙungiya ba sa lancin din jihadi shi yasa ku duba ku ga rubuce-rubucen irin su alqazi iyaf da suka yi a kan yayin da al'amura suka taɓarɓare yadda ake kawo gyara kawo gyara ta hanyar karantawa ne da kiraye zuwa ga Allah da kuma zama a cikin niyya walakin jihadun wa niyya in akwai jihadi da shugaba da daula a yi jihadi in babu a zauna da kyakkyawan niyyar cewa duk lokacin da Allah ya kawo ya cika sharuɗan za a yi na إنه هو السميع janahu Salmi idan suka karkato ya zuwa ga sulhu halaha ku karkata ya zuwa ga sulhu din wa tawakkal ala Allah sannan ka dogara ga Allah innahu huwa samiul alim lalle Allah shine mai ji ga wato abinda kuke faɗa da ku da su baki ɗaya alim shine masani da abinda kowa yake cikin zuciyarsa saboda haka din dogara ga Allah tana da ma'ana tunda shine yake da wannan shi wanda yake da wannan sifa shi ya kamata a dogara gare shi ba kan dabarar ka ko iyawarka ba wato Allah ta'ala ya ce da abokan gaba za su karkata za su ci to a zo a yi sulhu to kada ka ce ba za a yi sulhu ba tunda ba wanda yake fa'idantuwa da sulhu da zaman lafiya irin addinin musulunci don idan aka yi sulhu to kenan an ce a kyala kowa ya shiga addinin Allah a kyala duk mai kira ya kira zuwa ga addinin Allah kaga lokacin da aka yi sulhu na hudaybiya da tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da mushrikai aka yi shekara goma cewa kyala duk wanda zai shiga addinin musulunci ya shiga da duk wanda zai yi alkawari da annabi sallallahu alaihi wasallam ya alkawari da shi saboda haka kabilun larabawa da suke jin tsoron quraishu yanzu suna da dama suna da dama su shiga musulunci kuma suna da dama su yi alkawarin zaman lafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam mutane suke ta shiga addinin musulunci a lokacin su da kansu suka zo suka ce ai su da kansu suka zo wannan zuhun suka ce a warware na ɗaya daga cikin abin da suka ce shine idan musulmi ya gudo daga makka ya taho wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a mayar musu da shi amma idan musulmi daga madina daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi wajen kafirai kada a dawo da shi annabi ya ce ya yadda sallallahu alaihi wasallam sai ga abu jandal ya taho a cikin ankwa sai suka ce wannan a kansa za a fara tabbakawa sai su ai ba a riga ma an gama sulhun ba suka ce a kansa za a fara tabbakawa musulmi hankalinsu ya tashi ya ga ya shiga cikin azaba ya samu da kyar ya fanso kansa amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a je da shi ku kyare shi Allah zai sa masa mafita sai gashi aka samu qadiyar Abu Basir Abu Basir ya tsere ya gudo suka zo suka ce a mayar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya danka shi sahabbai ba sa so amma haka ya danka shi a hanya ya samu ya ce kaga takobin nan naka ko yana da kyau mu gani sai ko aka bashi ya fille ma ɗaya kai ɗaya ko ya sha da kyar ya koma wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da aka je sai annabi Abu Basir ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ka cika alƙawarinka ka danka shi zuwa ga wajena Allah ne ya sanya min bukata saboda ka baka warware sulhun da ke tsakaninka da su ba saboda haka a kyale shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi sai ya je ya zauna a can wajen saiful bahar wajen hanyar da take da ayarin su yake biyowa ta gefen teku ya kirawo dukkan ya ma ya tura a gaya ma musulmi duk wani wanda ya gudo kada ya tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam dan in ya tafi mai da shi maka za bisa alkawari da aka ya taho wajensa saboda haka sai ya tattara mutane sai gashi dukkan tijarar da take biyowa ta nan wajen a cikin hadari take sai su musu kwantan bauna su kwashe dukiyarsu su kashe na kashewa saboda haka da kansu suka ce ma da kansu quraish suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah ka tattaro su su dawo wajenka ba za mu ce ka kawo su wajen mu ba kaga su suka warware wannan alkawari su da kansu ba su yi aiki da wannan ba to musulunci ya fi kowa fa'idantuwa da halin zaman lafiya shi yasa yanzu irin abubuwan da wato makiya addinin musulunci abinda suka koyi yi kenan su kawo mu musulmi tashin hankali a sanya mu musulmi wato tsageranci da jin cewa da hamasa hamasar nan kuma idan ba a samu an yi mata kyakkyawar wato in ba a samu an yi mata kyakkyawar taujihi ba malamai suna nan su yi amfani da wannan karfin a fuskantar da shi wajen abin da zai taimaki addini to barna za ta zamanto yana daga cikin barnar shikenan sai a soma tashin hankali da rashin zaman lafiya sai ya zama kan cewa an daina wa'azin an daina karatuttukan to abinda makiya musulunci suke so kenan kaga haka suka yi a Algeria sai da aka shekara ashirin ana zubar da jini a Algeria ba a magana karatuttuka ba a maganar yaduwar addini ba a magana wa'azi to irin abin da suke so kenan a yi mana ana ya zamanto yan jama'atul wa'az wal irshad da kungiyoyin wa'azin maguzawa da suke suna shigar da mutane addini da yan uwanmu da suke can south south suna shigar da mutane addinin musulunci da kasashen ibo da suke shigar da addinin musulunci ya zamanto ba su da wannan yancin saboda saboda ne saboda an kawo an tada zaune tsaye amma da za a zauna lafiya ba waɗanda ba ba waɗanda za su samu ba wanda yake samun fa'ida da zaman lafiya irin musulmi ku tsaya ku karanta tarihin Najeriya daga lokacin da daga lokacin da aka yi sulhu da turawa aka zauna aka yadda da mulkin nasu akan ba a so su sultan a tahiru a su waziri na Sokoto a lokacin da suka shiga cikin wannan ittifaqiyar suna ganin wannan lalura ce illa an لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى suka saboda wannan tsoron ne suka ce to bari ni sulhu ba dan mun yarda da mulkin su ba dan bisa dole wannan sulhun da aka yi aka suka zai suka zauna a cikin 'yan waɗannan shekarun zuwa samun 'yancin kai har zuwa mutuwar sufremiya iya adadin mutanen da suka shiga addinin musulunci kusan ya fi adadin da aka shiga addinin musulunci shekara 200 da suka wuce kafin nan wanda suka yi dirasa akan wannan sun san sun san wannan kabilan igala lokacin da kusan gabaki da yawan suka shiga addinin musulunci cikin kabilun tibi da da yan jukun da wurare da dama inda da addinin musulunci bai kai ba duk albarkar wannan zaman lafiyar mutane suka rinka shiga musulunci to shi yasa Allah ta'ala yake nuna mana cewa addinin musulunci ba addinin wato ta da zaune tsaye bane in aka ce ai sulhu a zauna lafiya aka ce ku yadda amma ayar da Allah ta'ala yake cewa wala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'laun kada ku karaya ku rinka kira kan cewa a zo ayi zaman lafiya alhali ku ne a sama ana nufin yayin da musulmi suke da karfi sun yi rinjaye akan kafirai babu wata maslaha a cikin sulhu to bai kamata su rinka kira a ce a zo a yi sulhu ba domin wannan rauni ne amma idan koda suna da ƙarfi suka ga kan cewa akwai maslaha a cikin sulhu da wani abokin gaba su kansu su ce a yi sulhu din domin kun ga wannan ayar zahiri cewa take yi kada ku ku nema in an neme ku an karkata ga sulhu kuma ku karkata ita kuma sa ayar suratul suratu Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa take kada ku nema a yi sulhu to kun ga kenan waɗansu sai su ce musulmi bai halatta su nema a yi sulhu ba sai dai in an nemi su sulhu su karba ayi sulhu din amma su kada su nemi ayi sulhu musamman yayin da suke da karfi to malamai suka kayyade wannan da cewa idan ya zamanto babu wato maslaha a cikin yin sulhu ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sulhu yayin da yake da cikakken karfinsa ya yi sulhu ya karbi jizya ya karbi jizya daga nasara na jiran da suka zo masa wannan ya daga cikin sulhu a lokacin nan dukkan kasashen larabawa duk an musulunta a cikin jaziratul arab ya yi sulhu da ahlu khaybar bayan ya riga ya samu nasara a kansu amma ya yi sulhu tare da su saboda haka wannan ya nuna kan cewa ko da ana da sulhu idan musulmi za su yi sulhu kada ya zamanto saboda rauni ne tunda Allah ta'ala ya ce wala tahinu wa tad'u ila salam kada ku karaya ku rinka kila kan ai sulhu wato kada ku karaya ku ji tsoro kada sulhun ya zamanto yadda musulmi suke neman sulhu saboda rauni ne idan suna yin sulhu saboda wata hikima ne yayin da suke da karfi to wannan ya halatta su ce a zo a yi sulhu amma ko idan aka kira su su yi sulhu mutlaqan Allah ya ce ku karkata zuwa ga sulhu amma a cikin wannan karkata ku dogara ga Allah domin me wannan togaciya ce ga cewa zai iya yiwuwa wannan uslubi ne na uslubin kafirai domin wato kamar yanda suke warware alkawari wato ta hanyar ha'inci ba tare da musulmi sun sani ba su warware alkawari domin su kawo ma musulmi hari ba zato to wani lokaci kuma za su zo su ce muku a yi sulhu idan aka yi sulhu yayin da kuka ce ku kun yi sulhu din su kuma suna yi muku wani mummunan shiri ne makarkashiya ce suke yi da wani makirci dan su sake dan su samu kun sake kun miƙe kafa su kawo muku hari to shine sai Allah ya ce wata tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah ko da suna da mugun nufi kai dai kai sulhu ka dauke su a bisa zahiri batini kuwa ka fawwala al'amarin ka ga Allah domin shine mai jin abin da suke faɗa yayin da suka buya suke magana kuma shine masanin abin da zukatan su suka kullata na mugun nufi to ka dogara gare shi wa in yuridu an yakhda'uka idan suna nufin su yaudare ka yayin da suka kira ya zuwa ga sulhu fa inna hasbaka Allah to Allah ya ishe ka huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi Allah shine wanda ya karfafa ka da nasararsa wa bil mu'minin kuma ya karfafa ka da mu'minai wa'allafa baina na ƙulubihim ya haɗa zikatansu wato ya haɗa zukatansu akan son juna da haɗin wato da kalma ta zamanto ɗaya lau an fakta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim da ka ciyar da abin da ke cikin ƙasa gabaki ɗayanta ba za ka haɗa zukatansu ba walakin Allah allafa bainahum amma Allah sai ya haɗa zukatansu innahu azizun hakim Allah mabuwayi ne ba abin da yake gagararsa hakimun mai hikima ne ya san hanyoyin da zai ya san hanyoyin da za su tabbatar da maslaha a inda maslaha take a cikin wannan kunga akwai nuna ma akwai nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi riko da asbab amma ya dogara ga Allah suna da mugun nufi suna nufin su yaudare ka to kai dai ka bi umarnin da Allah ya ce maka amma ka dogara ga Allah kan cewa shine zai maka maganin wannan yaudarar tasu to sai Allah ya tunatar da shi kuma da irin ni'imar da ya masa cewa shine a wato abin da zai sanya ka dogara ga Allah shine cewa Allah madaukakin sarki Shi ne wanda ya karfafa ka da nasararsa kuma ya karfafa ka da muminai nasara Allah ita ce wadda take zuwa ba tare da kasan sababin ba muminai kuma kana gani su ne suka zo suka kasancewa su kare ka Allah ya karfafa annabi sallallahu alaihi wasallam da muminai wata ran yana bacci ya kasa cikin dare sallallahu alaihi wasallam saboda rashin aminci da halin yahudawa da sauran makiya addini ya bacci bai zo masa ba sai ya ce ina ma a e-, e-, samu wani daga cikin bayan Allah ya zo ya kare ni a wannan dare lokacin wallahu ya asimuka minan nas ta sauko ba sai sa'ad ibn abi waqas sai gashi ya ji shi yana tafiya ya ce wane ne ya ce sa'ad ne to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bacci cikin nutsuwa ya tabbatar ga musulmi wanda suna nan suna kare shi to haka mumine suka kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya isa ya taba shi sun sun fanshe shi da dukiyarsu da ƴaƴansu ka duba ka ga irin salha ta bin Ubaidillah hannunsa shanye-waye, saboda kare kibau daga Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yakin Uhud sun tsaya ƴan kaɗan ne lokacin yakin Uhud tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam kar wani abu ya same shi amma su kome ya same su babu garkuwa da zai kare kibbau hannunsa ya rinka yi haka yana kare kibbau hannunsa ya shanye hannun tsalha har ya mutu da haka ya shiga kabarinsa hannunsa ya shanye kun san shanyewar hannu paralyze haka hannunsa ya zama da zubair ibn al-awwam shi ma a nan wajen yake cewa sau uku annabi sallallahu alaihi wasallam yana tattara man yana tattara min iyayensa yana cewa fidaka abi wa ummi mahaifina da mahaifiyata su zamanto fidda'u gare ka to haka muminai kun ga Allah ya karfafa annabi sallallahu alaihi wasallam da muminai to daga cikin karfafa su da ya kuma ya hada zukatansu wannan ba abin da yake ba wanda yake da ikon yayi wannan sai Allah zukata su haɗu akan soyayya juna akan kalma guda daya Allah ne yake yin wannan gashi Allah ya ce da ka batar da dukkan abin da kake da shi na duniya ba za ka iya hada zukatansu ba saboda haka da da mutane za su gane wannan sai su huta musamman 'yan siyasa 'yan siyasa sai su amfani da kuɗi domin su so a so su domin su haɗa zukatan mutane kan a so su ba san ko wannan Allah ne yake bayarwa ba kuɗi ba zai kawo wannan ba ka ba su ka ba su ka ba su lokaci ɗaya sai su ce ba ma yi ko ba yadda za ka yi da su ba sa yi din amma bayan amma yanzu dubi Ali ibn al-Husayn Zainul Abidin saboda imama ta addini Hisham ibn Abdul Malik yana yana yarima mai jiran gado ya zo zai yi tsawafi a ka'aba sai yan gadi sun tuttura mutane sun tuttura mutane sannan zai je ya sumbaci hajarul aswad amma sai ya ga ali ibn hussein idan ya zo ba wani ɗan sanda da ke tare da shi kawai sai ga mutane an dare an kauce an bashi ya je ya sumbaci hajarul aswad ya ce wai wane ne wannan ne da wani raini to ne farar da ga wannan kasida ta sama shuriya hadha alladhi ta'rifu al-batha'u wa asahu wal baytu ya'rifuhu wal hillu wal haram wannan shine wanda kasar maka ta san takunsa Dakin Allah ma ya san takunsa hillu wajen harami ya san takunsa harami ma ya san takunsa هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الرسل قد ختموا wannan shine dan Fatima in baka san shi ba da kakansa ne aka yi kakansa shi ne cikamakin annabawa eh be shi to kaga wannan Allah ne kawai yake kawo wannan to Allah haka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam da duk waɗanda suka fi tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan sunna haka Allah madaukakin sarki zai ba su wannan wannan minna ce babba wanda Allah madaukakin sarki ya tunatar da annabi sallallahu alaihi wasallam na'am

ce ya ayyuhan nabiyyu harrid hasbukallah ya kai wannan annabi Allah ya ishi Allah ne mai isanka Allah ne maishinka wa man ittaba'aka minal mu'minin kuma Allah ne maishin waɗanda suka bi ka daga cikin mu'minai wannan shine tafsiri sahihi ingantacce akwai wani wato ya ayyuhan hasbuka hasbukallahu wa hasbu man ittaba'aka minal mu'minin saboda haka afifi din akan wato akan jumlar hasbuka din ne hasbukallah wa hasbu man ittaba'aka minal mu'minin Allah ya ishi Allah ne maishinka kuma Allah ne maishin waɗanda suka bi ka daga cikin mu'minai atufi ne akan alhafi hafiz akan hasbu ba akan jumla ba afwan da nace jumla waɗansu sun ce ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka min almu'minin ai wato ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa hasbuka man ittaba'aka min almu'minin Allah ya kai wannan annabi Allah ya ishe ka kuma waɗanda suka bi ka daga cikin muminai su ma sun ishe ka wato Allah ya ishe ka mai kare ka haka muminai ma sun ishe ka masu kare ka saboda suka ce wannan shine yafi dacewa da larabci saboda a ciki ba zai yiwu an saba ka'idar larabci ba amma idan ka ce hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin kana nufin hasbukallahu wa hasbu man ittaba'aka minal mu'minin ka'idar larabci idan kai atsafi akan wato zamiri wanda yake majruri ne to dole sai ka sake maimaita abin da ya masa jarra kamar ka ce marartu bihi wa bi zaidin ba za ka ce marartu bihi wa zaidin ba sai dai ka ce marartu bihi wa bi zaidin to nan da ba a ce wa ba aka min almu'minin ba suka ce wannan ya saba ka'idar larabci shine ibnu malik yake cewa wa audu khafidin lada afin ala damiri habdin laziman qad ju'ila to sai ibnu malik ya musu raddi akan wani yace wa laysa indi laziman id qad ata fi an-nazmi wan nasr as muthbata wannan ba lazimi bane malaman nahwu da kuke faɗa domin ya zo a cikin waƙen larabawa kuma ya zo a cikin magana wadda take ta zube ingantatta shine alkur'ani a kira'ar hamza Allah ta'ala ya ce a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhami kira'ar mu sab'iyya shine wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama ko to hamza sai ya karanta ta wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhami ba a ce wa bil arhami ba kaga inda wannan ka'idar tasu dole ce da qur'ani sai ya ce kenan wattaqullaha alladhi tasaluna bihi wa bil arham to amma da yazo da wannan qira'a wacce take sab'iyya ce tabbatatta ya nuna kan cewa wannan ka'idar ba dole bace shi yasa dan malik ma ya tafi akan cewa walaysa indi laziman wannan ba lazimi bane kuma abin da yasa wannan fuska ta zama to ce ingantatta saboda alhasbu dogaro ga Allah yana daga cikin hasan sifa ta Allah jalla wa Allah yakan hada abu ya ce annabi sallallahu da shi da annabi duk sun yi abin da zai iya yiwuwa a danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma alhazzu ba a danganta shi ba da kariya ba a danganta shi ga wani in ba ga Allah ba shi yasa Allah ta'ala ya ce alayhi sallahu bikafin abda Allah ba shine mai isan bawansa ba ma'ishin bawansa Allah shine kadai ma'ishin bawansa kaga a cikin suratul suratul tauba wannan ita ta bayyana hujjar balo balo Allah ta'ala ya ce walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu kaga yace walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu da sun amince sun yarda da abinda Allah da manzansa ya basu kaga abin aina Allah ne amma saboda annabi sallallahu alaihi wasallam mai rabawa ne da sunan Allah sai aka ce shi ma ya bayar wa qalu hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu kaga daga nan ba a ce wa qalu hasbunallahu wa rasuluhu ba sai aka ce sai kuma kuma suka ce hasbunallahu Allah ne ma'ishin mu sayutina Allahu min fadlihi wa rasuluhu Allah da manzansa za su bamu daga cikin falalarsa kaga daga cikin falalar Allah ce amma sai aka ce Allah da manzansa za su bamu nan domin ya halatta ayi musharakar wani Allah tare da Allah saboda ta babin asbab ne amma wajen da yake babu asbab a ciki abin wato kariyar Allah babu asbab a ciki domin Allah yana bada kariya da izzarsa da kudurarsa ba wani sababi da zai kawo da shi ne yake kare mutum da shi sai aka dangana shi zuwa ga Allah shi yasa Allah sai ya ce wa qalu hasbunallah kuma suka ce ma'ishin mu shine Allah to shi yasa ba zai yiwu ba a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana tatar da shi kan cewar kamar yadda Allah shine ma'ishinsa haka ma mumine su ne ma'ishinsa kalla ba haka bane wato ma'ana Allah ne ka ya rasulullah kuma Allah ne ma'ishin wanda suka ji ka daga cikin mumini wannan ita ce ita ce a fassara wato sahihiya wanda imam ash-sha'abi da da Hammad ibn Zaid suka tafi akai sabanin fassara ta farko da muka ambata wanda Hassan al-Basri ya zaba daga cikin malamai magabata su ma suna da nasu taujihi din amma wannan shine sahihi saboda wannan ma'ana ta aqida da muka ambata Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah shine mai bashi kariya kun ga wannan tamkar wallahu ya asibuka minan nas Allah zai tsare ka daga mutane lokacin da wannan aya ta sauka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masu masu gadin sa kowa ya tafi gida ya bace kada wani ya gadi Allah ya ce shine saboda haka babu wanda zai iya masa shi yasa wani da yazo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam na zo ne da niyyar cewa zan kashe ka yake cewa ba za a sallata ka a kaina ba ba zai ba za a sallata ka a kaina ba ko da kayi nufin kai ba za a sallaka ka akai ba ya gaya masa ga irin abubuwan da ya zo da shirin da shi kuma ya san cewa bai magana da kowa ba da shi daga shi sai Allah ya san wannan sai ga ya musulunta ya zo da niyyar ya kashe annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan Allah madaukakin sarki ya tabbatar masa da wannan matsayi na annabi sallallahu ya tabbatar masa da wannan falala kuma ya yi mu'minai albishir da cewa su ma mu'minai Allah ne ma'ishin su wato Allah ne zai ba su kariya a cikin wannan akwai kwadaitarwa kan mu kyautata zato ga Allah kuma mu godiya gare shi mu kasance tare da shi tunda yace ya ishe mana ya isar mana in Allah ya isar maka Allah ta'ala ya ce wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya isar masa Allah ya isar maka komai komai da zaka iya surantawa Allah shine maishinka to sannan Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina alal qital ya kai wannan annabi ka zaburar da mu'minai ya zuwa ga yaki in yakun minkum 20 sabiruna idan akwai mutum 20 masu hakuri a cikin ku yaglibu mi'atain za su galaba akan mutum 200 wa in yakun minkum mi'a idan kuma akwai 100 a cikin ku yaglibu alfan min alladhina kafaru za su galaba akan dubu daga na daga waɗanda suka kafirta Dalika bi annahum qawmun la yafqahun domin wannan ku haka ne saboda su mutane ne waɗanda ba sa fahimta ma'ana ba sa fahimtar me yasa suke yaki kuka musulmi kuna fahimta cewa kuna yaki ne don ɗaukaka addinin Allah kuna yaki ne don ku samu ihdal husnayn in ma nasara da ganima wa in ma mutuwa da shahada saboda haka ku kuna da fahimta kuna yi bisa ideology ne wanda yake wannan bambanci ne da yake nuna kan cewa duk wanda yake yaki bisa ideology yana da karfi da kai da kake yaki ba bisa ideology ba baka da shi in yana da fahimta kuma shi yasa koyaushe ake cewa waɗanda suka yi kuskure suke yaki bisa wata aƙida karkatatta ba za ka fara ba za ka ba za ka kawo karshen rigimar su ba ta hanyar karfin soja sai ka yi amfani da abin da za ka warware wannan mummunan fahimtar tasu wannan aƙidar ka fitar da ita daga cikin zuci wannan karkatattar aƙidar ka fitar da ita daga cikin zukatansu to kaga Allah madaukakin sarki ya tabbatar ma da mu'mine cewa dalilin karfin su da har za su zaman kan cewa mutum daya zai galaba akan mutum goma shine cewa su suna da sifa na farko haƙuri in yakun minkum mi'atun sabira in yakun minkum mi'atun sabira ah, in yakun minkum 20 sabiruna in akwai 20 masu haƙuri wa in yakun minkum mi'a ba a faɗi haƙurin ba a can saboda iktifa'an da ambatonsa a wajen ishirin din to dole sifantu da wannan sifa ta haƙuri me yake sanya haƙuri ka tsare ranka akan cewa ka san akwai abin da zaka samu a gaba to wanda shine fiqh shine fahimta su ka kafirai ba su da wannan domin ba su da fiqh din ba su da fiqh na addini sannan Allah ya ce al'ana haffafa Allahu ankum yanzu yanzu ishara ne ga lokacin saukar wannan hukunci wato maslaha ta hukunta kan cewar abin ya zamanto ba yanda da yake bane na tsanani a yanzu Allah ya sauƙaƙe muku wa alima anna fikum da'afa kuma ya san akwai rauni tare da ku fa in yakun minkum mi'atun sabira to idan akwai mutum ɗari masu haƙuri daga gare ku ya galibu mi'atain za su galaba akan ɗari biyu wa in yakun minkum alf idan akwai dubu daga cikin ku ya galibu alfaini bi idnillah za su galaba akan dubu da izinin Allah wallahu ma as-sabirin Allah yana tare da masu haƙuri wannan a matsayin illa ne wato domin Allah yana masu yana tare da masu haƙuri shi yasa karancin su ba zai zama rauni ba sai su garba galaba akan wanda suka fi su yawa Allah ta'ala anan ya ce yaglibu alfaini bi idnillah ya ce da izinin Allah amma wajen wato yayin da ninkin ya to goma bai ce bi idnillah ba amma yayin da ninkin ya zama to biyu ya ce bi idnillah me hikimar wannan saboda abin da yasa ya ce bi idnillah cewa yayin da ya to kaɗan mutum wato mutum goma za su galaba wato mutum ɗari za su galaba akan ɗari biyu mutum dubu za su galaba akan dubu biyu kaga wataƙila mutum zaka ɗauka cewa ai wannan inda ba faɗi bi ba wato saboda bambancin ba shi da yawa dan haka wataƙila dabarar su da karfin su zai iya ba su wannan nasara sai Allah ya ce a'a hatta lokacin ma bi idinillah ne to tunda ko wannan idan ninkin sau biyu ne sun samu galaba bi idinillah yayin da ninkin ya zamanto sau goma shine min babi aula ya zamanto bi idinillah wannan yana daga cikin abinda wanda suke cewa ba a kiyasi a cikin alkurani duk wannan duk abin da yake kayar da su ne wannan kiyasul aula ne wato min babi aula ya zamanto kan cewar waɗanda suke an fi su sau goma in sun ci nasara za su ci nasara ne da wato izinin Allah a wannan aya ta nuna hukuncin hukunci ne na yaki wanda a ya nuna kan cewar musulmi a wajen yaki ba za a farkon al'amari idan sun haɗu da makiya idan sun kai ninkin su sau goma to bai halatta su ce ba za su iya yakin su ba dole su yake su to sannan sai sauki ya zo daga Allah aka ce in sun ninka su sau in sun ninka su sau biyu ne in sun ninka su sau biyu to shine za su iya samun galaba akan su amma in ya fi haka suna da uzuri kenan ba sai sun yi musabara ba ba sai sun dage sun yi yaki akan wannan ba duk da yake idan suka yi din haka ba wai sun aikata haramun bane in suka yi bisa karfin zuciya ba wai bisa haramun bane ma'ana wato ba a kallafa musu cewa wajibi ne sai sun fuskanci mutanen da suka fi su yawan da sun ninka su sama da sau biyu ba to wannan yana daga cikin abin da yake nuna mana cewa alkur'ani yana tafiya tare da wato maslaha ne da kaga daga farko yayin da ake bukatar wato azaburar da mutane kansu tashi su yaki ake nuna musu komai karancin su su tashi su fuskanci makiya Allah amma da ya zamanto cewa sun samu a yawansu ya so a rauninsu ya bayyana kuma yanzu sun yi yawan da za su iya raba kansu wajen jihadi sai aka sauƙaƙa musu kuma wanda ya nuna kan cewar alƙur'ani yana tafiya da cancanzawar hukuncinsa gwargwadon abin da gwargwadon abin da lokacin saukar sa ya dace na maslaha amma wani lokacin saukar alqur'ani ne yanzu ba za ka ce maslaha ta zo za ta canza abin da aya take hukuntawa ba shi qur'ani zai iya yin shafi hukunci yayin da yake sauka amma bayan alqur'ani ya riga ya gama sauka wani ba zai zo ya ce wani abu ya shafe wata maslaha ta shafe hukuncin Allah ba duk maslaha duk maslaha inda za ta canza hukuncin Allah to annabi sallallahu alaihi alqur'ani ya saukar da ita ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta idan kuma ba mai shafa hukuncin Allah bace mai sanya tasisi ne to an yi ishara ga yanda abin yake amma ba a shafa hukuncin Allah bayan tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shafa hukuncin Allah tabbas ne ya tabbata wannan ɗaya daga cikin misalai ne cewa gashi aya ta sauko ta farko ta bayyana hukunci ayar da ke binta ta shafa hukuncin ta farko ta tabbatar da wani hukunci tunda kwa na farko cewa aka idan ku idan mutum goma ne to za su tsaya su yaƙi da mutum ɗari sai aka canza aka shafa wannan hukunci aka ce a'a idan mutum ɗari ne su yaƙi da za su iya yaƙi da ɗari biyu aka kawo sauƙi to wannan shine wato nasku min al ilal ahab daga abin da ya fi nauyi ya zuwa ga abin da ya fi rashin nauyi wani lokaci yakan zo akasi daga abin da yake mai sauƙi zuwa abin da ya fi tsanani kamar wajen sallah kun ga da sallah yanda ake yin sallah akwai sauƙaƙawa ana magana in ana sallah idan mutum ya zo sai ce raka'a nawa aka yi sai a gaya masa sai ya shiga sai ya raka da ake bi sannan sai ya shiga a ci gaba da sallah da saboda haka wanda daga cikin arab ya zo ya shiga cikin sallah ya ji an yi atishawa sai ya ce masa kalla sai aka sai ga ana harararsa sai sai musu raddi ya ce me kuke hararata sai shi bai san cewa yanzu ba a magana ba an canza hukunci sai da aka gama tukuna sannan yake ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya ce a wannan sallar da kake gani magana zance zantuntuka na mutane ba sa cancanta a cikinta zikiri ne da karatun alkur'ani da tasbihi to sannan ya san cewar yanzu ashe al'amari ya canza haka zalika wajen shan giya kaga da hafif ne da an kyale mutane su rinka shan giya aka hana su shan giya lokacin lokacin sallah a ce in lokacin sallah yayi in kuna in kun sha giya kun buku kada ku zo sallah duk da haka ba a hana su ba sai da tuna suratul ma'ida wadda ke tana daga cikin surori da suka zo na kusan karshe ta zo ta ce a a a su daina fa hal antum muntahun suka ce intahaina intahaina to kaga daga abin da yake mai sauki da an ba su dama ya zuwa ga abin da yake shine mai tsanani to wannan kaga aka sice daga abin da yake mai tsanani zuwa abin da yake mai sauki wani kuma yakan zo daga abin da yake makamanci zuwa wani abu wanda yake makamancinsa to duk waɗannan akwai misalai wanda suke nuna akwai wannan shafa hukunci a cikin alkur'ani da a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yakan yi nasu kamar yadda yake cewa kuntu kuma an ziyarati alquburi ala fazuruha da na hana ku ziyarar makabarta yanzu ku ziyarci makabarta yace da na hana ku ku yi tsini a cikin salka saboda zafin zai sanin da ta iya zamantowa giya amma yayin da ya zamanto mutane sun fahimci meye giya meye mai sanya maye sai ya ce fambizu fil asiyati kulliha ku je ku yi tsini a cikin dukkan nau'i na wato jaka na salka na kwano na wanda ma aka sanya masa kwalta a ciki aka aka yi masa wato aka shafe cikinsa duk kuyi a komai to duk wannan yana nuna mana yadda shari'ar Allah take shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda take ba daskararriya bace tana canzawa yayin da abu yayin da yanayi ya canza na al'umma to abin da yasa ba a aka rufe kofar nasku bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam shine dukkan ummahatul ahkam an tabbatar da su ba a bukata a sake wani nasku din kuma ba a sanya ta yadda ta zamanto kikikaka yanda ba za a iya yin ijtihadi sabo ba akan abin da yazo wanda yake da babu shi amma ya tabbatar mana da kan cewa dukkan ijtihadin da za a yi baya bukata ba sai ya kai ga a shafa hukunci a kawo wani hukunci daban ba domin ba wanda zai shafa hukuncin Allah sai Allah ba wanda kuma zai kawo wani hukunci ya bashi tsayin matsayin hukuncin Allah sai Allah saboda haka ijtihadi ba zai iya yin wannan ba to a cikin wannan ya kamata mu fahimci hikimar da ke cikin shari'ar musulunci kuma abin da malamai suke yi ba shafa hukuncin Allah suke ba ba canza hukuncin Allah suke ba bayyana hukuncin Allah suke da tabbatar da hukuncin Allah akan dukkan waƙiya idan ta zo to a wannan ya kuma ya nuna mana yanda addinin musulunci ba addini ne wanda yake yana da alaka da kawai rayuwar mutum a cikin masallaci ba ku duba duk waɗannan hukunce hukunce na daula ne abin da ya danganci alaƙar daula da wata daula abin da ake ce ma international relations alaƙa tsakanin ƙasashe alaƙar diplomasiya gashi ake gaya ma ake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga yadda daular ku za ta kasance idan kun shiga idan za ku yaƙi ga yadda za ku kasance wato a cikin wajen yaƙi ga yadda za ku yi abin da ake kira deterrence wato matakan da za ku ɗauka da za ku tsare kanku daga abokan gaba ba tare da kun yaƙe su shi ne wanda ake cewa kalmar da nake nema kenan ta ɗazu wanda suke faɗa yanzu a cikin sha'anin harkar yaƙi deterrent force ƙarfi wanda yake hana a zo a takale ka ko a kawo maka hari ba tare da ka kai hari ba amma ka zama to kana cikin shiri da tanadin da zaka sa barazana a cikin zukatan abokan gabanka to haka duk wannan abu ne wanda yake ya danganci daula kuma ake ake da wannan hukunci domin a nuna kan cewa addinin mu ba addini ne na kawai wanda ake a masallaci ba addini ne wanda yake akwai siyasa a ciki addini ne wanda yake akwai tsarin soja a ciki addini ne wanda yake akwai tsarin diplomasiya addini ne wanda yake akwai daula addini ne wanda yake akwai kasuwanci akwai auratayya akwai dukkan al'amuran rayuwa dukkan su addinin mu ya zo domin ya tabbatar mana da shi wannan sura ta kunshi wannan yana da kuma muhimmanci saboda waɗansu suna ganin kan cewar waɗansu suna zafafa akan sha'anin addini me ya me ya hada addini da sha'anin harkar siyasa wai dan 'yan uwa 'yan ikhwanul muslimun sun shiga cikin siyasa sun yi nasara sun kafa daula sun kafa hukuma a kasar misra lokacin da aka zo aka yi ku aka yi amfani da karfin soja aka wato aka kwace mulkin daga hannunsu aka kama shugaba muhammad mursi aka kulle shi daga cikin waɗanda suka rinka tafi suna murna akwai shugaban daular Siriya Bashar al-Assad wanda yake zindiki ne saboda dan abinda abin da ake cewa alawiyin ne waɗanda suke a cikin shi'ar ma su sun fi wato fita daga daga siratul mustaqim fiye da yan shi'a sai ke cewa wannan ya nuna abin da suke faɗa daidai ne cewa duk wanda ya ce zai sanya siyasa a cikin addinin musulunci ba zai samu nasara ba ikwan sun sanya addinin musulunci ba ruwansa da siyasa sun ɗauko addini sun sa shi cikin siyasa to yanzu wannan wato su suna ganin cewar a kyale su yanda suke so a cikin mulki kada a kawo musu addini in addini ne a je a yi a cikin masallaci amma kada a kawo shi a cikin harkar mulki to ba su karanta suratul anfal ba sun ga yadda Allah madaukakin sarki yake ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam umarce umarce na siyasa na mulki na yadda za a gudanar da al'umma yadda za a gina daula yadda daula za ta kare kanta yadda zaula daula za ta yi alaka da wata daular to wannan shine shari'ar musulunci wanda zai karɓe ta a haka ya karɓe ta wanda ba zai karɓe ta a haka ba kuma ya san cewa ba shi da wani ba a cikin harkar addinin musulunci domin addinin musulunci addinin Allah ne ko ba za a canza masa ba za a canza ma Allah yanda addinin sa yake ba sai dai ka yi shi yanda Allah yake so yanda ya saukar da shi ko kuma ka je ka nemi wani addinin daban ba addinin musulunci ba Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ya bamu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya bamu ikon ta Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا من العلماء العاملين ومن الدعاة الصادقين إليك واجعلنا من أئمة المتقين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ¿verdad? fansar yan fursuna to a yau an samu wani bawan Allah Allah ya saka masa da alkhairi ya kawo kwatankwacin abin da aka duk jama'a ta tara ga baki ɗaya ya bada kamar sa ya ya bada dubu ɗari biyu domin a fanci yan fursuna in nan muna roƙon Allah shi ma ya fanshe shi daga cikin wutar jahannama ya inda shi daga wutar jahannama wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi